ga waɗanda ba su mana subscribe ba su mana subscribe kana ku na ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabbin bidiyo za a sayar da ku mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirin namu na daga magungunan musulunci a yau muna ɗauke ne da bayani akan yadda ake maganin magance matsalar ciwon aljani a jikin mutum musamman wanda ke samuwa ta fuskar jin ashik ah, ba tare da bata lokaci ba <clears throat> ah, yadda saka kafa a ruwan gishiri ke maganin ciwon aljani da ya saka wa mutum a jikinsa da farko za a samu ruwa a cikin mazubi wanda ruwan zai kai zuwa ƙauran mutum za a zuba gishiri kamar cokali biyu a juya shi sosai har ya narke daga nan sai a wanke wa mara lafiyar kafashi da wani ruwa daban sai ya zauna a kan kujera kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoto bayan ya zauna akan wannan kujera sai a kawo wannan ruwan na da aka zuba ruwan gishiri a ciki da aka zuba gishiri a ciki sai a tsoma kafan shi a ciki zai daɗe ne zuwa minti goma sha biyar zai yi haka ne gwargwadon yadda yake jin ciwon da kuma zuwa kwanakin yadda zai samu sauki ruwan da ake samu ruwa ne normal ba na zafi ba kuma ba na sanyi ba amma yana da kyau a lura idan mara lafiyar sanyi zai mai illa to kada a masa amfani da ruwan sanyi a yi amfani da ruwa normal shi ba sanyi ba kuma shi ba zafi ba ma'ana ruwan ɗumi kenan sai a yi wannan abin da muka faɗa in allah ya so ya yadda take yanke cikin minti goma sha biyar nan kafin ya cika aljanin zai bar mutum kuma raɗin da yake zafin da yake ji zafin ciwo kowane iri ne da ya samu a jikinsa take yanke zai bar jikinsa in Allah ya so ya yadda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Allah ya sa a dace